Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogonmu na nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Juma'a 29 ga watan Mayu, shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin. Tare da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri muka sake dawo muku da wani shirin. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto wanda masana ke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da ci gaba ko akasin haka da aka samu a wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari a daidai lokacin da take cika shekara ɗaya a karo na biyu. Muna kuma tafe da rahoto akan muhimmancin samar da rundunonin tsaro mallakar jihohi. Sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru. Kana za ku ji labaran wasanni a takaice, amma duk kamun nan sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta zargi masana'antar tabar sigari da yin dabarun jefa yara da matasa a cikin mummunan ɗabi'ar amfani da tabar sigari mai sanadarin nicotine mai kisa. Hukumar WHO ta ayyana ranar 31 ga watan Mayu ranar taba domin faɗakar da matasa akan haɗarin da za su iya fuskanta daga dabarun masana'antar tabar. akwai sama da matasa miliyan 40 masu shekaru daga 13 zuwa 15 da wasu masu amfani da tabar sigari hukumar lafiya ta duniya ta ce masana'antar tabar ne tana kokarin jefa kananan yara da matasa a cikin amfani da tabar tun suna 'yan kanana tare da sanin wannan ɗabi'ar zai sa su zama mashayan taba har tsawon rayuwarsu abin takaici hukumar who ta ce galibin masu shan sigari ba su rayuwa mai tsawo an gano a duk shekara rayuwar miliyoyin mutane ne ke takaituwa sakamakon cutar sankara da cututtukan zuciya da wasu cututtuka masu alaka da shan sigari babban jami'in sashen tabar sigari a hukumar who vinayak prasad ya ce masana'antar tana zuba jarin dala biliyan tara a duk shekara wurin tallatar da kayan sigarin ya ce wannan babban kasafin da take warewa yana auna matasa ne akan yadda za su yi sha'awar shan sigari shugaban hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa muryar amurka cewa adadin mutane da ke fama da rashin abinci a afirka ka iya ninkawa sakamakon covid-19 babban darakta david beasley ya ce tasirin cutar a kan tattalin arziki da kuma raba kayan taimako ka iya shafan sama da miliyoyin mutane a afirka ta gabas kadai shugaban na hukumar abinci ya yi kashedi cewa gaza raba kayan abinci a fili a lokacin da annoban coronavirus ke kisa lamarin zai sanadiyar mutuwar mutane da dama da yunwa fiye da cutar a wani rangadin kwanaki hudu da ya kai a nahiyar afirka babban daraktan hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya david bisley ya faɗa murya amurka akwai manyan ƙalubaloli wurin raba kayan abincin da suka hada da dokokin hana fita da jinkiri da direbobi na motocin da kun kayan ke fuskanta wurin tsallaka kan iyakoki da kuma dokar killacewa da ke shafan aikin hukumar abincin ta gano muhimman wurare 28 a afirka da harkokin cinikayya ke tafiyar hawainiya dangane da dokar hana zirga-zirga ta dakile coronavirus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akwai sama da mutum miliyan biyar da dubu ɗari takwas ɗauke da cutar covid-19 a faɗin duniya kana wasu sama da dubu ɗari uku da sittin sun mutu da cutar wasu kasashe sun sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka kafa domin dakile cutar covid-19 yayin da cutar take kara haurawa a wasu wurare amurka dai na ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar kana kasar brazil na biye da ita da mutum sama da dubu ɗari uku da tamanin dauke da cutar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kashedi cewa annobar ka iya haddasa mummunar barna da tsananin wahala a fadin duniya har da tsananin yunwa da gagarumin rashin aiki idan gwamnatoci ba su fara ɗaukar matakan kariya a yanzu ba manyan kasashen duniya sun sanar da matakansu na taimako don suna iyawa in ji guterres yana faɗa wa wani taron koli da shugabannin kasashen duniya hamsin suka halarta ya ce amma ba ga wani taimako ga kasashe masu tasowa ba domin ba su babban taimako da suke da bukata Firaministan kasar Fiji mai tsibirai a kudancin Pacific, Vark Baini Marama, ya ba da shawarar cewa za a iya tattaunawa akan abin da kasashe masu tasowa ke bukata domin farfadowa bayan coronavirus. magajin garin birnin minneapolis ya faɗa da safiyar yau juma'a cewa birnin na cike da bakin ciki da fushi amma sace-sace da kode-kode a zanga-zangar kisar ba amurkin afirka yayin da 'yan sanda suka kama shi ba abu ne da za a lamunta ba jacob frey ya ce batun lalata kadarori wani abu ne mai muhimmanci gare mu ya ce ya yanke shawarar daukar mataki a kan tashar 'yan sanda da aka kona da yammacin jiya alhamis ne bayan da ya samu labarin masu zanga-zanga suna kokarin shiga harabar an kwashe jama'an 'yan sanda daga tashar da yammacin jiya a lokacin da masu zanga zanga suka cinna ma wurin wuta Frey ya ce lallai ne gini bai kai rayuwar dan adam muhimmanci ba amma dai za mu ci gaba da aikin da ya rataya a wuyan mu masu zanga-zangar sun bayyana rashin amincewarsu ne ga kisar george floyd da wani dan sanda ya taushe wuyarsa a daren ranar litinin yayin da suka kama shi lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa kotun ƙasa da ƙasa ta laifukan yaƙi ta ɗage haramcin tafiye-tafiye akan tsohon shugaban africos laurent gbagbo a karin farko a jiya alhamis tun lokacin da kotun ta wanke shi a bara daga zargin haddasa tashin hankali bayan zaben da ya sanadiyar mutuwar mutum dubu uku kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ce kotun ya baiwa bagbo daman barin kasar belgium da aka amince ta rike shi bayan kama shi ta kuma sake gabatar da shi a gaban kotu biyo bayan sake ɗaukaka kara a kansa bayan hukuncin da ya ce ba shi da laifi babu da ne shugaban kasar farko da kotun ta Hague ta yi masa shari'a. An wanke mataimakinsa Charles Blair Good daga laifukan cutar da dan Adam a farkon shekarar 2019 shekaru takwas bayan an kama shi. akwai tababa kan ko gbagbo zai iya komawa kasar Coast wacce ke shirin gudanar da zaben shugaban kasa a cikin watan Oktoba. Mai magana da yawon kotun ya ce duk inda Bagbo yake so ya je to dole ne kasar ta karbe shi ta bashi wurin zama. Bagbo dai da mataimakinsa sun ki abincewa da aikata ba daidai ba game da tashin hankali da ya biyo bayan zaben Coast a shekarar 2010. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bar mu shiga taskar rahotanni. A yau ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya cika shekara ɗaya kan karagan mulki a wa'adi na biyu, inda shugaban yake jaddada cewar gwamnatinsa ta samu nasarori akan alkawullan da ta ɗauka na yaƙi da ta'addanci farfado da tattalin arzikin ƙasa tare da yaƙi da cin hanci da rashawa. Sai dai masana tattalin arziki masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Wasu 'yan ƙasa na bayyana akasin hakan. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. alhamdulillah ita wannan gwamnati da ta hau kafin ta hau mulki talakawa suna da zato ko kuma fata mai yawa game da ita suna ganin za ta kwalliya za ta biya kudin sa to sai aka tadda aka si haka kuma yana da nasaba da matsalar tattalin arzikin kasa ne domin kafin gwamnati nan ta hau aka ce da gangan mai dala ɗari da talatin da bakwai zuwa ga cika ba duk da talakawa suna ganin to an kwato kuɗaɗe da dama a hannun wayanda ake zaton sun sace kuɗin gwamnati to suna tambaya ina kuɗin yake. Sha'ibu Zakari Lamba kenan mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. A duk ranar 29 ga watan Mayun ne ake murnar zagayowar ranar demokradiyya a Najeriya tun shekarar 2000. Da hakan ke nuni da ranar da gwamnatin soji ta miƙa mulki ga zababben farar hula. Sai dai a shekarar 2018 shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin sabon ranar demokradiyya domin girmama marigayi Mushud Abiola wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 1993. Sai dai shugaban mulkin soji a wancan lokaci Ibrahim Badamasu Babangida ya yi watsi da sakamakon sai dai al'ummar Najeriya na ci gaba da koke-koke kan rashin cika alkawuran gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta musamman a fuskar inganta rayuwar talaka inda Bishir Ahmad Funtuwa ya bayyana cewa Allah ya saka mana domin mu a matsayin mu na katsinawa ba mu ga wani canji ba a cikin wannan mulki domin an kuntata mana gashi yanzu muna son zuwa gida ma sallah ya gagare A wani bangare kuwa Aliyu Muhammad Funtuwa ya ce gwamnatin tarayya ba ta yi wani abin a zo a gani ba. gaskiya akwai matsaloli masu yawa waɗanda a gwamnatin nan gaskiya idan ni na ce maka an yi acibin guda abu guda ɗaya an yi acibin ni dai ban gan shi ba. shi ma abdulaziz shehu cewa mulkin shugaba buhari gasa al'umma aka yi kamar masara mulki buhari ai ba abin da zamu ce wallahi tallahi gasa ma aka yi kamar yadda ake gasa masara saboda in baki manta ba a baya ya gaya mana cewa bai kamata dan najeriya ya sai litan mai a naira 85 ba ashe ba mu gane ba yana nufin 145 ne yanzu mun gane A nasa bangare mawallafin jaridar yanar gizo na Neptune Prime Hassan Gimba ya ce idan za a yi wa al'umma da gwamnati adalci kamar gwamnatocin baya babu abin a zo a gani da aka tabuka. Idan mutum zai yi wa kansa adalci, ya yi wa mai sauraron sa adalci, ya yi wa gwamnati adalci don su yi aiki. to gaskiyar magana shine ba a yi abun da ake zato ba domin yanzu idan ana maganan fannin ilimi ne idan gwamnatocin baya ana ta samun yajin aiki na malaman makarantu ba ma jami'a kadai ba yanzu ma ana samu masanin tattalin arziki kasim kurfi ya ce duba da yadda gwamnatin tarayya ta gaza cika alkawuran farfado da tattalin arzikin kasar a yanayin da ake ciki da wuya ta samu damar aiwatar da alkawuran da ta ɗauka tun farko kamar da ka sani yes gwamnati yau ta cika shekara ɗaya da rantsarwa kuma ta yi alkawla da dama game da tattalin arziki amma gaskiya al'amari waɗannan al'amura ba samu aka cika su ba kuma ma zai wuya in za a iya aiwatar da su daga ƙarshe dai shugaba muhammadu buhari ya tabbatar wa al'ummar najeriya cewa ya zuwa yanzu yana kan bakarsa na kawo sauye-sauye da za su ciyar da ƙasar gaba halima Abdulra'u murya amurka daga abuja najeriya daga batun cika shekara ɗaya sai na wani mataki da gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin najeriya suka ɗauka na samar da rundunar tsaro mallakar jihohin akwai mabambantan ra'ayoyi dangane da hakan inda wasu ke ganin cewar akwai buƙatar samar da tsarin wasu kuma na ganin cewar lokaci bai yi ba. Alphonsus Okoro Igwe daga yankin ya aiko muna da ƙarin haske. Batun kafa kungiyar tsaro ta yanki na ƙara yaɗa zantuttuka a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya. Bayan taron haɗin gwiwan da gwamnonin jihohi biyar na yankin suka gudanar da kungiyar kabilar ibo ta Ohanezen Diwa, inda gwamnonin suka umarci majalisun dokoki na jihohin yankin su kirkiro dokokin da za su ba da ikon kafa kungiyar tsaro na yankin. Wannan dai ba shi ne taron haɗin gwiwa na farko da suke a kan batun tsaro a wannan shekarar ba, saboda ko a watan Fabrairun da ya gabata, gwamnonin yankin sun yi wani taron haɗin gwiwa da jigajigan ƙungiyar Ohanaezen Diwa a Inugu, inda ra'ayoyi suka sha bamban. A wancan taron dai, gwamnonin yankin sun yi amanna da tsarin gwamnatin tarayya na kare al'umma da aka fi sani da community policing yayin da kungiyar ohaneze ta nace a kafa kungiyar tsaro ta yankin kudu maso gabas mai suna ogunigwe akan wannan batun ne na bukaci sanin fa'idodin da kafa wata ƙungiyar tsaro zai haifar wa yankin kudu maso gabas inda barista uce a cewa baga sakataren yada labarai na ƙungiyar ohanezen dibo ya amsa da cewa The benefits are legion, ce fa'idodin suna da yawa, saboda sai an haɗa karfi da karfe ne za fi cimma nasarori. Idan an samu irin wannan haɗin kai a yankin, za a fara aiki tare, abubuwa za su tafi da kyau, kuma kowa zai tafi harkar sa ba tare da wata fargaba ba. Dr. Celestin Wosu wani malamin jami'a kenan na cewa ya eh, zai amfani yankin akalla zai tabbatar da yarda a bangaren masu zuba hannun jari da masu gari da kuma 'yan ƙasa da ke zama a wannan yankin. Zai ƙara tabbatarwa duk waɗanda suka zo yankin da cewa ba za su fuskanci wata barazana ga rayuwarsu ba, saboda yanzu akwai batutuwan fashi da makami da satar mutane da dai sauran makamatansu da ke gudana. Kafa wannan ƙungiyar zai amfani Najeriya baki ɗaya. sai dai malam abdullahi yayandi wani mai fashin baki kan harkokin al'umma yana hangen cewa kafa kungiyoyin tsaro a matakan yanki ba ita ce mafita ba ga batun rashin tsaron da kasar ke fama da shi kafa irin wayannan kungiyoyi na tsaro a ce kowane lardi ko ko kowace jiha ta kafa nata a gaskiya yana da illoli masu yawa na ɗaya kaga maimakon ma tsaro ne ina ganin ba zai kawo tsaro ba rashin tsaro zai daɗa kawowa sannan kuma zai dagula harkar zumunci zamantakewa da muke yi da aminci tsakanin kowane larbi ko kowane jiha kaga misali lokacin da bangaren yarba suka ce sun kafa a motiku to nan da nan sai bangaren arewa na hausa suka tsalle suka ce su kuma sun kafa shege kafasa to daga ma jin mai shege kafasa to kai ka san akwai fushi mm. aka ce shege kafasa to kaga an ma riga an nuna fushi a lamarin Hmm. to kaga ya riga ma ya saba ma tsarin zamantakewa ya saba ma zaman lafiya sannan sai kuma ana nan sai kuma su bangaren ibo wanda yake daman can akwai jikaka a ƙasa maganar cewar araba waye maganar sai namdi dikanu da sauransu hmm. to su kuma sai yanzu gashi suna so su kafa nasu to kaga duk wani abu ne wanda yake a gaskiya ba zai haifar ma ƙasar nan ɗa mai ido ba maimakon ai haka to abin da ya kamata a yi shine ita gwamnatin tarayya ta tashi a matsayinta na uwa ta shiga cikin wannan lamarin maimakon kowa a ce a bar shi zo ya nashi a'a sai gwamnati ta zo ta yi taro da dukkan jihohin ƙasar nan cewar eh gaskiya ne akwai karancin 'yan sanda a Najeriya ga baki ɗaya. Kamar yadda ake cewa harkar kuɗi ana maganar joint account. To sai a buɗe wani abu da ake kira joint account na kula da harkar 'yan sanda. ya so ita gwamnatin tarayya ta samu gwamnatin jihohi wani kaso na kuɗi da za su rinka zubawa a harkar tsaro na 'yan sanda. Yanzu sai dai a jira a ga fasali da kuma salon da ita wannan kungiyar tsaro ta yankin za ta ɗauka. idan majalisun dokokin jihohin yankin suka dafa. Saboda na nemi ƙarin haske daga Mr. Emmanuel Uzo, mai magana da yawun gwamnan jihar Ebonyi, Injiniya Dave Umahi, wanda shine jagoran gwamnonin yankin. amma wannan yunkurin ya ci tira. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru, wanda Muhammad Awal ya haɗa kuma zai gabatar. Kasar Kamaru ita ce kan gaba a nahiyar Afirka ta tsakiya masu dauke da annobar cutar COVID-19 a nahiyar Afirka. A halin yanzu dai waɗanda suke dauke da cutar a kasar jamhuriyar Kamaru sun kama sama da mutane 5,436 ne kuma waɗanda za ka cutar ta kai su barzau su 175 ne. Haka zalika waɗanda yanzu haka suka numure daga cutar ta coronavirus a kasar jamhuriyar Kamaru sun kama mutum 1996 a cikin makon da muke cikin nan sai dai shugaban kasar jamhuriyar kamar mustabiya ya fito fili ya kira ga masu maganin bakin fata na kasar ta jamhuriyar kamaru da su kawo tasu gudunmawa kan yakar cutar coronavirus a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru wanda ya sami hira da shugaban masu maganin gargajiya na kasar ta kamaru profesa obarazak da ya mini karin haske kan irin yadda suka karbi wannan eh, kiran da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya musu e kiran da shugaban kasa paul ya mana cewa ina jiran mu mu kawo irin namu tanadin da muka samu don na yakin wannan annoban da ake kira coronavirus shugaban ƙasa fulbiya ya ce dai a cikin yaƙi muke kuma a cikin yaƙi a lokacin yaƙi kowa zai kawo nashi makami to shi yasa mu ma muka dage muka tsaya kai tsaye muka tsaya muka haɗa kanmu kayukanmu domin mu kawo maganguna da za su korar da wannan annoban to insha allahu mun haɗa maganguna daban-daban kamar iri biyar to waɗannan maganguna suna nan ingantattu kuma sun warkar da al'umma yanzu kamar mutane nawa kenan kuka warkar da eh malam muhammadu awal ni kaina a nan dai mutane za su yi hamsin to sauran ɗin kuma kai dai akalla a taron da muka yi nan dai mun ce mu ga a cikin lissafi dai mun warkar da mutane sun yi ɗari hudu. Me me tunanin ku ga gwamnatin ƙasa kamar? Eh yanzu tunanin mu kasan dai ba za a iya taimaka wa mutane haka idan ba samu tallafi ba. Kaga duk abubuwan da muke nan yanzu mu ne kuma abubuwan da muka tanada ne. Kaga yanzu nan mutane na nan kaga mutane a waje waɗansu ma sun zo ne don a basu don ba sai sayarwa muke ba to shi yasa muke so shugabanni da kuma masu kuɗin mu ma su tallafa mana domin mu taimaka ma al'umma eh ka san a da ba su amince ba a da sun nuna ma maganin din hatsari ne sun yi maganganu a kai to amma allah ya sa sai muka samu jarumi shi president malgash hmm, andre eh, rasolina to ya tashi kai tsaye ya nuna musu kiri-kiri cewa mu afirka mun gaji tun asali e eh, magangunan da magabatan mu suka sha tun ma kafin ilimin kimiyya da na fasaha ya bayyanu to ka gani to she ya nuna cewa wannan magungunan da suka samu nan ina warkarwa to kuma ka lura cewa eh gaskiya tabbas maganin ina warkarwa kuma 'ya'yan itatuwa ne ganyayyaki ne da muke da su duk a nan fadin afirka sai dai gumin lafiya na kasar ta jamhuriyar kamaru su masu yi kokari na ganin cewar sun fara gwajin jini na ganin waɗanda za a iya samun su dauki da wani cutar ta covid-19 a fadin kasar eh muna ci gaba da yi wa al'umma gwajin jini domin duk wanda muka ga yana dauke da cutar ta covid-19 za mu kokari mu killace shi kuma za a ba su kulawa ta musamman muna ci gaba da gudanar da aikinmu kamar yadda hukumar lafiya ta umarce mu da mu yi babban limamin cocin katolika na birnin duwala monsignor kilida shi ma ya gana da firaminista na kasar kamaru mr jengote domin mika wa shugaban na gwamnatin kasar ta kamaru gudunmawar da ya yi kokari ya gano ta bangaren maganin bagajen fata mun yi amfani da damar da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya bamu ne cewar yana jiran mu da mu kawo tamu gudunmawa kana yanzu dai na warkar da mutane sama da dubu ɗaya da biyar gana wadda na yi da prime minister na ba shi duk ayyukan da na yi a rubuce kuma na jiran amsa masu magani suna cewa idan kunne ya ji to gangan jiki ya tsira muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. A daidai wannan gaba za mu je ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasu kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru sun fara nuna rashin jin daɗin su kan kokarin janyewa kasar ta kamaru kuma kwallon kafa take so ta yi na hada gasar cin kofin zakarun nahiyar afirka wanda kasar za ta karbi kunci a shekarar bari malam sa'ad ya yi mana karin haske ba gaskiya ba bi mamaki ba ne a ce ita babban hukumar eh, wasan kwallon kafa nahiyar afirka kaf eh, eh, ta dakatar da gasar kofin Eh, nahiyar afirka da zai gudana a kamaru wato shekara mai zuwa kenan 2021 eh, ba abin mamaki bane yunkurin amat amat eh, ba karon farko bane tun a watan maris ah, da da alamu da yake nuna cewa za a dakatar da wannan gasar idan ka tuna wancan lokacin na ya maka bayani kamar haka ko to gashi kuma ya zo eh, shi amad amal in yana kan shirin dakatar da wannan gasar eh, saboda da koya babe guda biyu da ya dagula lamuran gasar cin kofi a nahiyar afirka farko sakacin gwamnati wajen yaƙi da ita wannan cutar ta covid-19 da a yanzu take yaduwa kamar wutar daji a kasar kamaru eh, kuma duba wasu matakan da aka ɗauka sai zai daga baya kuma aka kawo sassauci a gaskiya abin bai taimaka ba wajen yaƙi da wannan cutar shi zama da cewa kuma ita hukumar lafiya ta duniya wato oms kenan gargaɗin da ɗai da ta yi ga ƙasashen nahiyar afirka duba da shekaru masu zuwa mutane eh, yadda ta yi bayani eh, da miliyan 190 za su iya rasa rayukansu eh, sakamakon cutar covid-19 da yi sassauci da gami da matakan da hukumomi suka dauka a nahiyar afirka to kaga duk wannan ababin wallahi bai taimaka wa kasar kamaru ba kai dai kawai kasar kamaru eh, tun da aka fara ɗage gasar ah, na eh, masu takalai da a gida eh, na ceto wannan ma zai biyo ba daga baya gasar babban gasar nan na cin kofin afirka nan wato kawai ah, alamu na nuna hakan to babu wani damuwa babu wani magana a kai sai dai wannan cutar idan eh, nan da wani nan da shekaru biyu masu zuwa za a duba ko kamaru intima za ta yi hada wannan gasar amma kan wannan karo kan hakan nan ya tura. alhaji mutari ba mun da shi kuma bishinsa ya nuna kan yadda gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru take kun kula da filayen wasanni da motsa jiki na bangaren masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila gaskiya akwai wahala ciki yanzu ka ku duba fadin bamin daga baki daya ba mu da filin kullun kafa ko guda daya wai yanzu filin kullun kafa ma da ake amfani da shi filin kullun kafa na wayansu yan wasa ne wato na mutum ne na fayon ake tafiya wasa da shi saboda haka nan mu abin da muke gani gwamnati dama ta cire mu ma daga cikin maganar kullun kafa dan eh, filin da muke da shi sun rushe shi babu wajen wasa babu komai so mu ba mu farin ciki da cewa ma wasa ya dawo domin ko ya dawo ina za a yi ga maganan covid-19 nan da yake nan ga maganan yaƙi na anglophone nan da yake nan saboda gwamnati dole ne ta yi la'akari ta duba ta kawo mana maslaha ta kawo mana sauki wajen wannan wahala da muke sha kuma ta yi mana gine-gine na filayen wasa eh a southwest za mu iya ce da akwai filin wasa amma don a southwest na nan akwai ina yake a cikin norway na wasan babu shi mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. hukumar kiwon lafiya ta who ta zargi masana'antar tabar sigari da yin dabarun jefa yara da matasa a cikin mummunan ɗabi'ar amfani da tabar sigari mai sanadarin nicotine mai kisa hukumar who ta ayyana ranar 31 ga watan mayu ranar taba domin faɗakar da matasa akan hadarin da za su iya fuskanta daga dabarun masana'antar tabar akwai sama da matasa miliyan arba'in masu shekaru daga sha uku zuwa sha biyar da wasu masu amfani da tabar sigari hukumar lafiya ta duniya ta ce masana'antar tabar ne tana kokarin jefa kananan yara da matasa a cikin amfani da tabar tun suna 'yan kanana tare da sanin wannan ɗabi'ar zai sa su zama mashayan taba har tsawon rayuwarsu shugaban hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa muryar amurka cewa adadin mutane da ke fama da rashin abinci a afirka ka iya ninkawa sakamakon covid-19 babban darakta david beasley ya ce tasirin cutar akan tattalin arziki da kuma raba kayan taimako ka iya shafan sama da miliyoyin mutane a afirka ta gabas kadai shugaban na hukumar abinci ya yi kashedi cewa gaza raba kayan abinci a fili a lokacin da annoban coronavirus ke kisa lamarin zai sanadiyar mutuwar mutane da dama da yunwa fiye da cutar akwai sama da mutum miliyan biyar da dubu ɗari takwas ɗauke da cutar covid-19 a faɗin duniya kana wasu sama da dubu ɗari uku da sittin sun mutu da cutar wasu kasashe sun sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka kafa domin dakile cutar covid-19 yayin da cutar take kara haurawa a wasu wurare amurka dai na ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. yanzu a daidai wannan lokaci muna mika ta'aziyya zuwa ga abokin aikin namu baba yakubu makeri na rasuwa da aka yi masa ta da fatar allah ya mishi rahama kana bari mu mika sakon farin ciki ga shi kuma barista mai nasara ibrahim kogo wanda allah ya bashi karuwa ta jika a yau ta da fatar shi kuma allah shiraya ya kuma albarkaci abin da aka samu Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin musamman Julie Lazarus gratian Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.